A yankin Difa na jamhuriyar Nijar, a 'yan makonnin baya-bayan nan an samu jerin mayakan kungiyar Boko Haram da ke miƙa wuyansu ga jami'an tsaro na PDS da ke ci gaba da farautar shugabanninsu a yankin tafkin Chadi. Mayakan Boko Haram gwammai suka miƙa wuya tare da yin saranda. dalilin matsin lambar rundunar sojojin jamhuriyar Nijar inda suka kai kansu ga hukumomin Boso. Haka ma a makon da ya gabata wasu mayakan kungiyar Boko Haram a cikin dajin Sambisa suka bada su ga jami'an tsaro na FDS da ke Baro, Tomowa da kuma Boso. Matsin lamba dai na ƙara tsananta kan mayakan Boko Haram da ke janyo tashe-tashen hankula a ɓangaren kudu maso gabashin jamhuriyar Nijar tun bayan 'yan shekaru da suka gabata. Farautar waɗannan 'yan ta'adda na gudana akai-akai tare da kai samame da jiragen yaƙi na sama. Wannan riƙe wuta na sojojin jamhuriyar Nijar na ƙara janyo rarrabuwar kawuna tsakanin ƙungiyar Boko Haram abinda ke janyo rikici tsakanin su a cikin tsibirai na tafkin Chadi. Bayanan rundunar sojin Nijar sun rawaito manyan gumurzu guda uku na baya-bayan nan daga cikin su biyu a Najeriya, kana guda a Chadi a ranar 27 ga watan Maris ɗin shekarar 2024. Wasu mayakan Boko Haram biyu 'yan asalin Chadi sun ba da wuyansu a ranar ɗaya da biyu ga watan Afrilu ga jami'an tsaro na FDS na Tomo bayan wani ƙazamin faɗa da ya haɗa gungun ISWAP da ɓangaren Bakora da ke arewaci. Lamarin da ya janyo fiye da mutuwar 'yan Boko Haram sama da ɗari da kashe ƙarin wasu daga cikinsu. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce lokaci ya yi da ƙasashen Turai za su biya diya ga bayan Allah da aka ɗiba daga nahiyar Afirka shekaru aru-aru da suka gabata ga gwamnatocin su a matsayin bayi. Majalisar na bayyana haka ne yayin taron da aka fara a ranar Talata kan al'ummar Afirka da kuma halin da nahiyar Afirka ke ciki. inda ta buƙaci ƙarin kuɗaɗe domin tallafawa ayyukanta. Sama da ƙarni huɗu da aka ɗauka ana ɗiban bayi daga Afirka da yawan su ya kai miliyan sha biyu da rabi. inda ake safarar su ta jiragen ruwa yayin da ake hada-hadar su a nahiyar turai waɗanda suka tsira daga mummunar doguwar tafiyar da ake ɗaukar dubban kilomitoci sun ƙare da yin aiki na gonaki musamman a cikin amurka brazil da kuma yankin caribbean Bugu da ƙari akwai waɗanda suke cin gajiyar aikin bautar da suka yi a wancan lokaci. A cin wani saƙon bidiyo da ya gabatar a wajen buɗe taron da aka shirya a kan al'ummar Afirka a birnin Geneva, babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya jaddada cewa matsalar wariyar launin fata da ake ci gaba da fama da ita a halin yanzu ta ta'allaka ne akan bauta da mulkin mallaka na tsawon shekaru aru-aru da bakar fata suka fuskanta babban magatakarda na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya kamata a ɗauki mataki ainin kan wannan matsala idan har an shirya kawo ƙarshen matsalar wariyar launin fata antonio guterres ya ci gaba da cewa akwai waɗanda suka fuskanci ukuba hannun turawa da suka yi wa aikin bauta inda suka ƙare rayuwarsu a cikin mummunan yanayi. To a larabar nan ne ake sa ran tsohon gwamnan Kano kuma shugaban jam'iyyar APC na ƙasa Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai gurfana a gaban babbar kotun jihar Kano kan wasu zarge-zarge na cin hanci da rashawa. Kotun ta sanya yau Laraba a matsayin ranar da za ta zauna kan zargin cin hanci da ya shafi tsohon gwamnan na Kano Ganduje da mai ɗakinsa da kuma ɗansu inda ake tuhumar su da wasu mutum biyar. ana tuhumar ganduje ne kan batun bidiyon dala da kuma zargin karkatar da kuɗin al'umma babbar kotun kano ƙarƙashin mai shari'a malam usman na ce ta sanya yau a matsayin ranar da ganduji zai gurfana a gabanta sauran waɗanda ake zargi a wannan ƙara sun haɗa da abubakar bawuro da jibrilla muhammad da kamfanin lamash properties da safari textile da kuma Research General Enterprises. Wannan na zuwa yayin da hukumar karɓar ƙorafe-ƙorafe da yaƙi da cin hanci da rashawa ta sanar da sabbin tuhume-tuhumen almundahana kan tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduji a cewar shugaban hukumar muhi magajiri mun gado sun gano naira biliyan hamsin da ɗaya uku na ƙananan hukumomi da aka karkatar a lokacin ganduji da yake magana da gidan talabijin na channels a Najeriya a safiyar ranar Talata muhi magajiri mun gado ya ce gwamnatin ganduji ta cire naira biliyan ɗaya duk wata a asusun ƙananan hukumomi kafin ƙarewar wa'adinta idan za a iya tunawa gwamnan kano abba kabir yusuf ya ce dole ne gwamnatinsa ta binciki tsohon gwamna abdullahi umar ganduji inda ya zarge shi da barwa jihar kano abin kunya A baya-bayan nan dai, gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf ya kafa wasu kwamitoci da za su yi bincike kan batun ayyukan daba da tashe-tashen hankula da aka fuskanta tun daga shekarar 2015 har zuwa 2023 wato lokacin da gwamna Abdullahi Umar Ganduje Share yana jagorantar gwamnatin Kano. Har yau gwamnatin ta kafa wani kwamiti da zai yi duba kan zargin badakala a sayar da kadarorin gwamnati wanda shi ma ake zargin an yi a gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Dama dai an yi hasashen wannan dambarwa za ta faru tun a lokacin yakin neman zaɓe da zarar injiniya abba kabir yusuf ya samu nasarar zama gwamnan kano kasancewar injiniya abba kabir yusuf na biyayya ne ga tsarin nan na kwankwasiya da kuma jagoran tafiyar kwankwasiya sanata rabi'u musa kwankwaso wanda suka raba gari da tsohon gwamnan kano abdullahi umar ganduji kuma ana ganin wannan dambarwa ta siyasa za ta ci gaba da janyo cece kuce to sai dai wasu kuma na nuna damuwa kan yadda gwamnatin karanta mai da hankali kan zarge-zarge ga tsohuwar gwamnati inda ake cewa hakan zai janye hankalinta daga yin abin da ya dace ga al'ummar Kano da kuma yi wa jama'a ayyukan da suka zaɓe ta a kansu. To rahotanni daga jihar Legas na tabbatar da cewa farashin kayan abinci ya ruguzo a sassan jihar. Wannan na zuwa yayin da ake ci gaba da korafi kan yadda wasu 'yan kasuwa a sassan jihar Kano da ke arewacin Najeriya suka ƙi sauƙi farashi. to sai dai duk da sakowar kayan abinci a Legas wasu kayan kanti ba su rage farashi ba sosai kamar yadda kayan abinci suka rage. Buhun shinkafa da ake sayarwa kusan dubu tamanin a makon da ya gabata a jihar Legas tuni ya sauko zuwa dubu sittin da biyu kamar yadda Muhammadu Awolu wani dan kasuwa a Agege shaidawa kafar RP Hausa. Makon jiya ana zaira abinci wa ba a tunani amma yanzu kuma abincin yana zuwa kaɗan kaɗan farashi yana ta rage abinci alhamdulillah. Shinkafa gwamnati yanzu wa da babu muna saidawa sittin da ɗaya muna saidawa sittin da biyu biyu sakamakon makon da lokacin da makon baya da gabata muna sai da 80 81 amma yanzu kaga farashi ya je ƙasa sosai alhaji ali muhammad gaya wani ɗan kasuwar canjin kuɗi ne da ke lagos ya ce duba da yadda farashin dala ke ƙara ruguzowa daga yanzu zuwa wata guda kayan za su ƙara yin sauƙi sosai dole sai an dan samu wadan lokaci domin akwai odar da aka yi ta an so kaya mai tsada to amma yanzu kaga insha Allah daga nan zuwa wata ɗaya wata biyu za a samu maybe in Allah ya taimake mu za a samu sauki domin dalar har yanzu faduwa take ba ta daina faduwa ba kwanakin baya dala ta kai dubu ɗaya da ɗari takwas da wani har da ɗari tara kusan dubu biyu amma a yanzu daga kwana daga sati ɗaya zuwa yanzu farashin nata yana da cancanzawa tun daga kan dubu ɗaya da ɗari biyu ta dawo dubu ɗaya da ɗari ɗaya ta dawo dubu ɗaya da ɗari da wani abu yanzu a takaice a yanzu a yadda nake magana da kan nan yanzu la tana ƙasa da dubu ɗaya. tuni dai al'umma a jihar Legas suka fara nuna farin cikin su bisa yadda kayan abincin ke sakkowa. Gwamnatin jihar Nasarawa ta haramta ayyukan kungiyar 'yan sa kai na kabilu da ke aiki a faɗin ƙananan hukumomi sha uku da ke jihar. hakan ya biyo bayan wani taron gaggawa da gwamnan jihar abdullahi sule ya jagoranta baya ga haka gwamnatin jihar ta ba da wa'adin makonni biyu ga dukkanin kungiyoyi na 'yan sa kai da umarnin ya shafa da su miƙa kayan sarki da kuma makamansu ga kwamishinonin 'yan sanda a jihar kwamishinan shari'a na jihar ta nasarawa barista magaji labaran ya faɗa wa bbc cewa an ɗauki matakin ne saboda matsalar rashin tsaro da ta addabi wasu yankuna a jihar